Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta S. Yaro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, a ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da ƙungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative. Za mu ji menene burinsu, me suke bukata daga al'umma, kuma menene al'umma take nema daga gwamnatin ƙasar don cin nasarar wannan yaƙi na mummunar ɗabi'ar shaye-shaye

To bari mu sake komawa ga Madina a Abuja. Wannan gwamnatin ta yi magana akan mm, ba da eh, eh, ilimi kyauta. Banda ilimi kyauta da batun noma. To yanzu abin da muka sa rai yanzu da muke son mu yi shine mu yawancin matasan nan wuraren da muka je mun kasafta su wanda ya gan yana son ya yi harkar noma ya faɗa a cikin noman kuma in noman ne in kiwon kaza ne in kiwon kifi ne sai mu san yadda za a tallafa musu to mafi yawa ai najeriya allah ya albarkaci najeriya Bakwa kwa a garin kiwon kifi da kaza kada ya je ya sha kwaya ya fada <laughs> a cikin gonan kifin ruwan kifin duk su taru su lalace ai sai sa muka ce a duk inda muka je muna da wanda ya zama kamar shugaba zai sa ido zai sa ido kuma wanda muke muke training din ma ba masu masu yan kwayan kaɗe ba ne <laughs> da wanda ba sa shan kwaya da masu kwayan so that idan ya na jikin ce ma a kebi an samu wani wanda yake da suna daban <laughs> a sunan wanda na ma kebi na ran da na fara jin ce to wanda wanda suna ne haka nan <laughs> to in mutum ya je ya yi gona aikin ga ko a makaranta ana koya maka yin aikin noma saboda mu mun san da cewa lokacin da muke eh, eh, muna matasa mu ma an koya mana to me yasa idan ka koma gida ba za ka koyi noma ba idan aka koyi noma at least yaro ya san da cewa abincin da za mu ci a gidanmu ni ma idan muka samu aka sayar da wannan amfanin gonan ni ma ina da kuɗi na kuma kuɗin nan zai taimaka in taimaka ma iyayena yaran nan da suke zuwa su yi me ake kiran shi baban bola mm. ai aiki ne masu kwaso robobi masu kwaso robobi ai aiki ne sana'a ce to me yasa yaran mu matasan mu ba za su amma yawancin su yan maye ne yan maye ne kuma ba su da kuɗin sayan ƙwayar an ce kwabawa suke da ruwan gwata ɗazuma jirgin kin ce da magi a cikin gida da tom tom wani kuma ya je salga ya shaki salga shi ma to wa'annan kin ga ba sai sun sha ƙwaya ba ma yawwa so kin ga kamar yadda na faɗa ne idan kana da matsalar ruwan famfo a gida idan kungiyar eh, um, mai ndle hukumar kula da miyagun kwayoyi hukumar kula da miyagun kwayoyi suna nasu aikin kwastam suna nasu aikin to mu ma as members na society kowa yana da dole ne kowa ya bude ido ya ce zai yi wannan aikin ba za ka ce a'a gwamnati komi gwamnati ne za ta yi ba saboda idan yaron wane ka kaza makwabcinka ya lalace ya ɓaci a kan batun kwaya it means kai ma ɗanka zai iya shafan ɗanka kaka ce a'a ba na son ɗana ya hurɗa da shi baka san yadda na kaɗan zai je koyi wani abu ba so me yasa duka mu ba za mu duba da cewa wannan harkan ƙwaya da kuma siyar da ƙwayan nan ba harkan gwamnati ba ne kaɗai harkan kowa da kowa ne saboda ba sai lalle mutum ya je ya siya kokin ba a cikin gida yadda ta faɗa iyaye amma ai siyo wa'annan abubuwan dole sai an kashe kuɗi da kuɗi ake siyan su akwai sata yara abu ya ɓaci kenan yawa ya kai na wanda kuma suke cikin musanya yaya za mu taimaka musu rijos barin zo gare ki ki ba mu shawarar ki ta karshe domin lokaci ya riga kawo jiki menene burin ku me kuke so ku gani nan da ɗan lokaci kaɗan. burin mu shine mu ga matasa da mu sun tashi suna da abun yi ba sa wannan harkokin shaye-shaye saboda idan wuri ya gyaru muhallinmu za ta gyaru idan har waɗannan abubuwan suka ragu ba za mu samu damuwo'in da muke da su a arewacin najeriya ba saboda waɗannan abubuwan ne dama suke jawo komawa baya so don haka ba ma so muna so ne mu ci gaba ai dama a rayuwa kowa yana so ya ga dai ya ci gaba ne ba ya koma baya ba so haka ne sabili da idan har suna da abin yin a hannu a society mu za ta yi kyau gaba daya kasan ma za ta yi kyau so shawarwarin da zamu ba al'umma gaba daya duk masu sauraron mu shine dan Allah idan muka ga makotan mu ko 'ya'yanmu suna wannan halin mu yi ƙoƙari mu nemi ƙungiyoyin da suke zaman kansu mu yi reporting wa'annan abubuwa ɗin so da za mu san inda za mu yi takilin kamar yanzu mu da shike muna nan ta bauchi muna nan kuma ta gombe a gra da kuma tambari estate za a iya samun organization ɗinmu ko a website ɗinmu wato www.nnwsci.org kuma za a iya tura mana sako a email ɗinmu wato info at nnwsci rfi.org so yayin da aka tura mana sako za mu iya bin baya mu ga yadda za mu haɗa hannu mu kuma taimakawa al'umma To jama'a, a nan za mu sake dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni binta Esero da na haɗa shirin da ke cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ƙarasa wannan hirar da ƙungiyoyin nan guda biyu.